fafatawa da ake yi a bangaren La Liga na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 34 a can kasar Spain jiya kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta lallasa Osasuna da kwallo bakwai da daya. Leganes kuwa ta sha kashi a hannun Las Palmas da ci uku da babu a gidanta. Valencia kuwa ta ji daɗi ba a hannun Real Sociedad inda Real Sociedad ta bi har gida ta sha ta kwallaye uku da biyu. Deportivo La Corona ta ɗibi kwallaye a raganta daga ƙungiyar kwallon kafa ta Real Madrid inda Real Madrid ta bi ta har gida ta lallasa ta shida da biyu. A yau kuma za a ci gaba da sauran wasannin na La Liga inda kungiyar kwallon kafa ta Alabes za su fafata da Eba misalin karfe shida da rabi na yammaci agogon Najeriya Nijar. sabila kuwa a gida za ta karbi wakuncin salta figo ne da misalin karfe 7 da rabi yayin da atlantico bilbao za su kece ne da real betis da misalin karfe 8 da rabi na dare agogon niger kamaru da kasar chadi haka abun yake a can kasar ingila bangaren wasan premier league na shekara 2016 zuwa 2017 waɗanda suka yi kwantai na wasannin wasu mako wanda ta wuce wanda ba a samu damar bugawa ba saboda waɗansu dalilai a jiya kungiyar kwallon kafa ta Arsenal a gida ta doke Leicester City da ci ɗaya mai ban haushi. Ita ma bros ta samu nasara kan Sunderland kwallo ɗaya da babu yayin da Crystal Palace ba ta ji daɗi ba hannun Tottenham da Tottenham ta bi ta har gida ta sha ta kwallo ɗaya mai ban haushi. A yau kuma za a keta raini a babban wasa a Premier League na bana tsakanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City in za ta karɓi bakuncin faranta Manchester United da misalin karfe 8 na dare agogon Najeriya Nijar da kuma Chad. a bangaren nahiyar afirka kuwa a tarayyar najeriya bangaren nigerian professional football league wato premier league na bana na shekara 2016 zuwa 2017 a jiya an buga wasa da ya kwantai tsakanin kungiyar kwallon kafa ta inugu rangers da wikit warriors inugu rangers ta samu nasara akan wikit warriors da kwallo uku da biyu a yau kuma za a buga wani wasa ɗaya da ya rage a baya tsakanin ƙungiyar kwallon kafa katsina united da rivers united za a buga wasan ne da misalin karfe hudu na yammacin yau wannan wasa za a buga shi ne ba tare da magoya baya sun shiga kallon wasan ba wato mt stadium sakamakon hukuncin da aka yi wa katsina a wasan da suka yi da eyimba saboda wuta da yamutsi da magoya bayan katsinan suka yi za a buga wasan ne a filin wasa na tunawa da Muhammadu Dukko da ke na huta lafiya. Sannan shirye-shirye sun zo muku ne daga dandalin VOA. Dandalin VOA.